Ziyarar da shugaba Jacob Zuma na Afirka ta kudu ya kai jihar Imo kudu maso gabashin Najeriya ta bar baya da ƙura a yayin da dangantakar Najeriya da Afirka ta kudu na ci gaba da taɓarɓarewa. Yanzu dai ana sukar lamirin gwamnatin jihar Imo a ƙarƙashin jagorancin Rochas Kokorocha wacce ake zargi da kashe zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗari biyar da ishirin wajen nishaɗantar da Jacob Zuma da tawagarsa da kuma ƙera gunkin shugaban. auren jama'a na cewa abin takaici ne da bin haushi yadda gwamnatin ta ware makudan kuɗi don karrama shugaba Zuma. Alhali ya kamata ta mayar da hankali wajen aiwatar da ayyuka na gari da za su ƙara taimaka al'ummar. Muryar Amurka ta zanta da wasu waɗanda suka yi tsokaci kan batun suna cewa. Jacob's Zuma, absolute nonsense. The money he spent, 520 million naira, can empower 520 people in Imo State. Nnamdi Oji kenan wanda ya ce abin da gwamna Rochas ya yi kwata-kwata bai da ma'ana saboda naira miliyan 520 na iya tallafa mutane 520 ya kuma kubutar da su daga kangin talauci. What the president itself is facing corruption that is his homeland. And we are here. Our governor is celebrating him in Imo State. That means he is celebrating failure. Emeka ce a ce karrama mutumin da ana tuhumarsa da cin hanci da rashawa a Afirka ta kudu ya nuna cewa an karrama gazawa da kuma shirme. Ni ne Alhaji Muhammad Bulama mazaunin Okigwe Imo State. Bayanin da na gani a wannan gunkin da aka yi na Zakob Zuman nan wannan farnan kuɗi ne ga mutane suna wahala a state din ya kamata shi mai girma gona ya yi musu abin da ya kamata ya fara project waɗansu abubuwa duk ya taɓa

kewaye har yanzu dai suna nan ba a gama su ba misali akwai hanyoyi wanda da saura gyare kyare a kansu akwai zanabar wanda aka fara shi ma ba a gama shi ba akwai a princess hotel a kasuwan mu sabo na shan wanda aka bude hanyoyi ba su da kyau motoci ba za shiga muna so mai girma gwamna shi wannan kudaden da aka kashe a dauki irin su a zo a kashewa bayan allah wanda suke na imo state wanda kuma zai tallafawa sunana alai muhammadu dalila aksu eh, game da wannan ah, abin da shi gwamnan rosa okorosa wanda muka san shi shi adili ne ya zo wani abu wanda ya zo ganin ba daidai ba ne. Wai Rasa ya zo ya gina wani wani na shugaban South Africa bayan ga mai wulakanci da aka wa Najeriya da yan Afirka a South Africa din. Bai kamata a arewa da zawa ban Afirka ta kunki a nan a Najeriya ba. A lokacin tura wannan rahoton na nemi Dr. Eberen Zawuji mai taimakawa gwamna Rochas a fannin yada labarai don ya bayyana ra'ayin gwamnati kan batun. Amma ƙoƙarin samunsa ta wayar tarho ya ci tura. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.